اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau bakwai ga watan bakwai watan rajab hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayen shafi ashirin da uku rayuwar na da shukuri al'alusi inda yake ba da labari kansa da kansa abinda kawai dubu a cikin labari shi ɗinnan zikin annabi ne ta wajen al-husayn bin ali kaga da ita bawon Allah ne in shi a ba magana. maganar shi da ba kuma fifita a Hussaini ba a kan sauran yan gidan kaga kenan ba Hussaini suke so ba ina mai zagin habai suke so ba iyalan gidan annabi ne ba don ya kamata muna karanta yana muna fahimtar wannan ba mutanen nan mutanen banza ne an an yadda an sani mutanen banza ne amma matsala mutumin banza kullum yana tare da kai idan ba a tona shi tun ba su bayar to malam ya zama jikin ƙarshen ta sai ka fashe duka wata ba sai an waye gari ba ka da dalili a kan fa ga wanda kalba tana da fisga shi mu yan gidan annabi muke goyon baya saboda Allah ai ko mutanen kirki ne kenan masu goyon bayan iyalan gidan annabi ai su ne bayan Allah saboda haka nan sai su tsaya da wannan kamsai shi da haka nan ta wanda bai san iyalan gidan annabi ai kafiri ne to sai su matse da wannan sai su gina jini a gaba kamar yadda ɗan ne ba su ce maka mai annabi muke so son annabi muke yi ha mutumin duk da bai san Allah ya kafiri ne to amma ba su yadda ba a fayyace ga fa abin da suka ce ga fa abin da suka ce wannan ba son annabi ne ba wannan ba son iyalan gidan annabi ne ba iyalan nan na gidan annabi in ka bi ka ji ka dawo harike suke da sahabbai ba wani nan mai tsoni tsoni wanda aka bar tsoni tsoni ko ali ya sai da yafi ya sa wani abubakar ya sa wani umar ya sa wani usman ya sa wani kaza har da abubakar na da abubakar da biyu wancan ma ya sa sunan wani ya sa sunan wani sai ko in dan ka je irin ka ce sunan ka abubakar sai sai kash da ka canza suna to kaga ko baka karatu ba a ah, shi aliyu ya sa akwai abubakar a gidansa har da na ɗaya da na biyu to amma ku kuma ba ku sa me yasa lamarin ku su kada waya magana ba za mu je ba amma da maganar nan ma za ka sa da shi wannan Allah na da talibin lamarin da in aka kai harbuwa kan bikin da ba za a gane gaskiya ba amma a dinga bin bikin bikin ɗin bayan ɗaya ana bi mun yadda duk inda gaskiya ta ya aiki da ita to can inda samu kafa za mu tashi kafan baitoci rayuwar wannan bawan Allah kuma inni wanda haka ya kamata duk wani mai kira zuwa da addini wani abu da zai mai tsokaci cikin da a gane shi in an zo ciki bawan Allah na ka dubi yadda yake daga gidan annabi amma da ya kama gaskiya sai da aka takura masa sai da aka kore shi daga gari hakima ɗan gidan annabi so mu a kafafun mu in muka ga larabawa darajar samu shi da mun gama da shi dangin annabi ne in eh. yi magana abin da muke so magana magana ne yake so mu kawo masa dangin annabi ne duk abin da ke mana ta aka wa gari ma da sadaka yalla mara yake ce in ce maka shi jika bi ne mu ɗauko abu mu ba shi jika annabi ne larabci ije ko larabci da kalma dinin man kana min billahi lana aifa la kan ta aifa ho ba ka bi ba na arabi ne ko ya ma kai shi kai shi da Allah sai mu ka muka ji iyakatar da nan da za ka ci gaba da shi da larabci da za ku ana muna son annabi sai amma mu dinga bi mu dinga bi mu samu mu gidaje da yake don Allah bare ta ba kafin ya nake sai Allah ya nuna masa inda gaskiya take kuma a dinga lizuntan wannan duwaye Allah ka nuna mana gaskiya kuma duk an take ka taimake mu mu dinga dukkan ta ka nuna mana ƙarya mu samu ka ba mu ikon tun duk yadda ka shiga cikin jikinmu ko ne zai a kuma ya ta kafin mutuwar mu sun matawakkalat fitta ba isi rasu salafi daga nan ya faɗa tawaggala ya kutsa wajen bin rayuwar magabata na gari a shi ya ce kun matawaggaltu kenan shi ke da labarin da kansa sun matawaggaltu nan na kutsa fitta ba'i sai ya kai salatu salihi wa kariku ma sa hatta hu min al bidai wal ahwa'i na kyamaci abubuwan da nake gani na bidai da salai kuwa za ka ga aji baka wa nafara kalbi minha zuciyata ta ci bidi'a, wannan da fori kuma da sofi ne ya taso. hatta inni su صغري hakkin ina ƙarami kuntu an karu ala man gali, ina jama mai zaƙewa fi halin kuburi tare da yana cikin su masu dokan kaburburan amma shi ranfa ba ta yadda irin masu zaƙewa akan kaburburan nan ba sai fi ne da tafi wayan zuru lahu da zuru da musu alwashi kila shi ne ya ma dalilin da aka kawo shi a farko ka ga maganganun sa na zanawa a littafin amma an kawo shi saboda a san shi yana cikin ahalar sunna za a yi duka biyu hmm. eh sun fi nama da kyan ba ka na magana ta ba yake ko lokacin da ke cikin ya ana bala'i da shi akan ta kaburbura a kan alfarma da ake nema wajen kaburbura a kan istigafa da ake a kan kaburbura yana so sun ake ɗauki da dare da shi sun da ku gani sa ba yawa amma akwai amma ku gani ake zuba su da yawa ake ta kawo su a ciki sau ake ta kawo tarihin su ba yana nema ya fi kuwa tarihi mai tsawo akwai dalilin gishin annabi ne ثم إني علفت عدة وسائل ما ردف لتتفق دامة رسالولي في إبدال هذه الخرافات وجنكرية وإن كريري فعادني كثير من أبناء الوطن كنت أقول أجيك النبي amma da dama an kasa suka fara gaba da ni ko yanzu wanda ka samu yana da alaka da gidan annabi ina za ka karrama sauki ba a kukuni nan ba ina nan najeriya sai zai ban faɗaɗin sunan shi ya zo najeriya kuma ina ga suna da asali najeriya saboda ya kakansu ya auri yar gidan shehu kuma ɗan da ya yi sarkuta da saboda ina ga kaka ne saboda ya yi tsamman zai mallaki in shehu kuma ɗan hoji ya sauka shi zai hau da ta zai ta jire aka ɗora ɗan shi sai fushi ban najeriya ta aife wani akwai jikansa jikan ko ya dawo najeriya da ya dawo najeriya duk inda ga dama za shi inda ya zuwa passport ɗinsa na duniya ne gaba daya duk inda gaba yana yanzu yanzu ya a makka da kwana makka zai kiri yanzu ya ce ya wasu america yanzu zai ita america yana da irin wani fasta da wannan da wani wata dama kuma akwai dai kuɗi ko dai ya aka yi dai akwai irin wannan shi don kasa mai tsaye eh, inda kake so da ka amma ga abin da ga dama yake amma yanzu um, da ke da suna amma shi lokacin da ya kama gaskiya sai da shiga matsala wa shara'u ya ala na ala wulatil baladi suka shiga suna buga suna yagiruna suna kai min hari akan sarakunan gari wulatul balad gwamnoni a je a kai wa gwamna kaza matsala ta don ya kai wa sarkin musulmi wai wal hau ana zuga gwamnoni ala kitabati akan ma gaba da sultani duka rubuce rubuce akan abin da zai janyo kushe sarki alayya kana da zuwa da ka kaza kake koyarwa kaza kake koyarwa kana zuba jama'a a kaza kana hanzama kaza har sai ka ga tun ba a ɗauka ko kuma ka zai ɗauka ba fa fa'alu lika bi ranar shi kuma ba ke min komai ba kai hatta ba da wulati rubutun da ke suka yawa maganganu suka yawa kare-kare suka yi yawa sai da ta kai wani daga gwamnoni an yi fito da sultani aka rubuta wa babban sarki an bi annal amra kafaru Haƙari na faya kai Ko kusan dama an ana so a haɗa ta gwamnati a da gwamnati sai an juyin mulki juyin mulki kake shirin yi illan ya tabara idan dai ba a yi maza an taka min bulki ba abin zai ta zama matsala duk da dai ga gidan da na bullo wa annal iraqa يخرج من البلد بسبب تغير عقائد العرب الى ما يختلف ما عليه هكذا magana na fir'aun makarni guda ɗaya ne Guduba, da suka kasance da annabi Musa aka je aka dawo sai ka annabi Musa biyu mulki biyu. yana son an kina na da maka jina sai yake karɓe garin nan shi da menene sai yake yi kaza sai da na ku tashi ku karɓe kasan ku duk mu ku tsangiya wannan bai yi ba aka zo da masu sirri na suwar suka bi ci plan ne plan ne ya gano cikin dukkan kasa ko ina tana da ya zaɓe yaran musa ne da zuwa kawai wani suna yin abu har har har da nan mu zama za ka suka bi suka faɗi yi wani da kai to mun gano da ku gani ba mu tsaya irin wannan abun ba to haka na ke Allah sake makamin a kashe ka zai ce kana shirya jama'an da za su yi wa gwamnati tawaye eh kana shirya tawada da za ta yi wa gwamnati tawaye to shi ma hakan nan aka je aka haɗa masa وأن العراق العراق يخرج من البلد ذات فتلي idan dai sarki bai ɗauki mataki ba to ko iraki za ta sautale shi ko iraki ta sautale yan shi gabara bisa babi tagayyari a arabi saboda canzawan aƙidodin waɗanda mutanen ƙauye ila ma ya khalifu ma alaihi zuwa ga abin da ke saɓa abin da ake kai aljamhuru min al'awam kaga an haɗa masa sarki dole irin wannan magana aka ce na kusa da shi ya zo da wannan dole za a ɗauki mataki kowaye ne walam ya zal ya lishu wannan gwamnan bai bushe ba yana matsa wa sarki akan haka hatta warar da al'amur da ibadi Allah mari ya zo da kohama ila jihatar diyari bakar can aka yi da ni wajen ƙasa ta karawa falamma wasaltu ila al-mawsal da na iso garin mawsal amma rijaluha malamai da masu mulki suka tashi ala suka sai tayi ba zai yiwu ba wannan abu da za a yi kamar zo Allah ba zai yiwu ba da sana'oli an aka jawaza baldatahu tun da an ce ki da ne kai kai don haka ka nemi inda za ka je su ka tsaya suka hana ne wucewa suka dakata da ni ɗaukar wa ta tabo kitabatin shadidatin lahajati suka yi rubuce-rubuce masu tsanani ila sultan kakka da ka ta harkokin mutane bai kamata kai kada ba mutanen nan ya kamata dan talisin nan gashi gashi gashi suka yi zuwa suka yi sakina wannan kora da aka min ba ta dace da dole a canza ta ja al'amuru sai da doka ta zo daga kuli wani lokaci idan rabon ka ɗaukaka makiyanka ba ta ɗaga ka wanda an kore shi a gari kowa ya ji haushin koren shi duniya ta ban shi ta ko nan ya kafi kaman ina tangari da tana ta ce ba yabba ba ta kau sai ya karshe ya ce a dawo da shi ai ga in yana da mutum goma za su zama talatin can wani wanda ya so ba zai zo kawai don ya gani saboda haka nan wannan faja al'amuru da ko ba da ayyamin bi audi ila bagadada ba zai ji ihtirami sannan kuma aka koma sarki ya yi taban haƙuri ka yi haƙuri ka san harkar mulki idan mulki ya taso kuma ta da a ya taɓa shi amma ina zaɓar da da laifi ai ka ga babu komai wannan karin bai kaddara na ba ka da jikin annabi ai bai kamata ka yi fushi ba ka kuma ka ji tare da shi. ya ga masu yan bakin ciki sai su mutu to haka da dama in abu ya gaba ka kai haƙuri sai zama zai da gari ka والإسلام وسقط في أيدي الأعضاء أنه لم رياحات عن المجهة تقول سألي إذا مثلا تكشف المشكلة كان أعطيك أن تساعد دبير النبوك خليبا كيف يربط Saboda kama tunanin ka tsina neman ya kamo yadda za a yi kan shi ta yi amma za a ainihin ya fi ya faɗi fi aibin ada wala ya haiku da makarar sayyi'u illa bi ali a kullum mugunta ba ta komawa kowa fi wanda ya kullo ta duk wanda ya kulla mugunta in an je an dawo aka janyo mugunta nan ta fashe kullewa to a kan jina da kare haka ma ba a shi yake ko mawaƙin hawa ke ce kai ne tona ramin mugunta ko gargaɗi kai mai tona ramin kisa eh, zai yi ko na da fada wani mutum ne kala takawa saboda wani mutum ya fada cikin mutu inda rabuwa su kafa ba kuma da dama duk mai haƙa ramin mugudan na za a ga kuma kan shi وحيث a إن قد بلغت اليوم ألوك إني قاشد كي ما na riga ka girma shekaru sun kai shekaru na yage sai ne mallan hira yana duniya ai sai yara yake ya ai ne ne mala tabkiya ne a ba umri tana fara umri min yadi wala adari إذا كنت قد جاو إذا kan jawo ta ستين هجة ولم أتأحب للمعاد فما أزوري da tawawa na bai kai baitoci mu ne kuma tsaya mu haddace su kan ba ya yara na ba zo kai kwata da za su yi da gidan ba ne ba a kai da ya rage su kama kawai ne bai na bai na la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba zan kamar har yanzu wannan barkacin mu ne bari ka ji da mu ake shi ma ta da barkin a rubuce ya buga misali da shi yana garin ya shiga ciki mu yanzu mu ne wannan baitocin mu ne ina idan sa abuji bature yake a aini ido na yana magana da idonsa ido na lima ya tafkiya ne ala umari don me ba za ki kuka rayuwa na ba rayuwa ta kare shekara sattin shekara saba'in mutum ya ba saba'in bayan ba zai kuka ba misalin kan shekara saba'in ba za ka kuka ba da kai shekara saba'in ne kaji tsakani da Allah Allahumma wala ba ku abin da kaji shekara saba'in babu wani takamai mai abin da za ka nuna kai wa Allah a idan san bayan dinnan ta watsi sallar ta ba ku fahimta da fasfafi ba me kake mutum na dariya ne na hira ne yana nan wurin ziyarce-ziyarce yana nan wurin yawace-yawace laikatan kungana, safiya kwarai shiga nan fita nan watan ya ƙare karkato nan kewaye can shekara ta fari ta tafi a banza yanzu ga mu tsakanin mu da ramadana kwana nawa ya kwaɗa ne da ɗoriya shekara fata kewaye ta haka jirgin dangane da ake shirin shiga ramadana ga shi yanzu mun kusa shiga ramadana daga waccan ramadana zuwa wannan ramadana ka dubo mai kaji na kila ne neman kudi zai sayar yanzu ya ajiye kaza bara yana da miliyan ɗari ko miliyan kuma yanzu ko kana talatai babban ba neman kudin ba sannan kuma a addini babu wani abu ta takamaimai da muka tsaya muka yi wannan addini sai ƙarya sai kirga abin da ba namu ba a ne kuma kamin ya karka kaɗai kai taruwa aka yi ta rayuwar mu sai mun mun rayuwar mu mana aka nan dan mun rayu ka irin wannan gidan a lahira ka je ko kuje ya ka ce dan gudun da ko ko an ko ranar nake kirgo adadin da mu da ajiyar da sauran da malam hasaman saman ta yi mana kamar Allah an nan kaje sai mun Ya su ƴaƴanmu kai imo tsoron mu wala yi mana karatu daga sai ne din dai makaranta ka ba sauna da yara ka ba makaranta ka ba a kaddara ka ba kaddara na din da malam ya na ga ya fi karfin mun fi karfin Allah ne to muka yi in an tashi kwakwa ba ake tuso mun halara abin kunya to sai daga nan ka koma kai kaɗai ka koma ka ware ka gari a ware ne ka tsina nan wanda kake yadda da kai sai Allah ma ta kaddan lidinin lai ka koma ka dinga dubba wane kaza bi ne ka kaza na saba na yi kaza ba wanda ya sani kaza ba wanda ya sani shi kaza na wanda ya sani wani jan ya kaji kuma da wanda ya je bai shi koma cikin mu ba sai da Allah yi ba mu da komai sai da wannan kwa maka kwarmata ba ba magana ne ba wannan kwarmata ba komai ne ba a aikace ina yake ta kuwa ai mun yi kuka ko har yi ran gangari hmm kace a kere kuka ma ya gagara a aini lima da tabki ya kun gadi ala umari wa rayuwana ta fa kare a banza ko yau ko gobe wurin Allah za ka yi ta na fara umari rayuwa ta ta waɗe shekara saba'in nan sun ɓalɓalce sun waɗe bin yabi da ganuna na ka ne ba da san ma kuna da tujo ni a rayuwa ta wannan yaro ban taba ne zan kai shekara sittin ba tun da hankali ne kawai ta nake cewa ran da na kai shekara hamsin to ko zan tsaya bautawa yadda na ke yau da ayi Allah kai ne sama da kaza kai kuma har yanzu ban canza ba ina nan gidan jiya na fara umri da dai kan shi yake magana amma yanzu mun da ganin da mu yake maganar mulki dacewa da ita maganar daidai take da kowa bulala ne da kan hanya kowa kwada shi take yadda wata hadari ban sani wani an kowa kai sai kuna ji ko hmm? kila ma tana gane wa eh min yadi eh, wala eh, wala min yadi yanzu shekaru ka mai na suke wani suna suke baka fahimta da suke ba yi tsakanin zariya da kaduna na suka watsi ba ka abuja da ba ka kaduna ba ga da ina suka watsi sun watsi ba komai abinci ne ake nema hanyar da baka koshi ba wala akari idan kunku kad da wata fitina shi kasar ko da gashi yanzu na wuce shekara 15 mukan wani yaran su kullum ولم أتعهد للمعادي بالمتانة بالله رابا فما أضري إن جيجنا لن يرنشي sai dai kafin duk abin da za ka faɗi kafin ƙarya ne ka ce ban samu salari ba shekara sittin da kai komai ba ka samu salari ba biya kashe su sai kawo maka ɗan shekara talatin ga abin da yi sai kawo maka ɗan shekara hamsin ga abin da yi sai kuma mai kake da ka samu kana ba wala mala muna wurin hira duk lokutan mu aka fike tafiya mu'uzami mafi yawan mu ba duka ba ala wurin hira Ezeri, ta sabari. Eh, tantan da rubuta za ka bada ka zama a shago da shago aka turo ka kai ka karanta ka karanta ka ma wa makalantar jinda wal insa illa li yabudu shago aka turo ka ga gyara kuma jirin da kuke yi na wala nan da ke kare rayuwar mu a banza hatta ban san da kirki ba mu tsaya mun yi ba kiyamun laili ba mu san shi ba wa kada wa fadlan Allah sai Allah ya datar da ni kai kai ba Allah ya datar da ni li ta'alifi iddati kutubi wa rasail na rubuta adadin da suka fai da yawa da risaluli ba wasiƙa bane ba ya tabawaza 50 mu'allafa yana da littafi ya haura hamsin wanda ya rubuta da fikirarsa da kwakwalwarsa da hannunsa Jika su su sama kun fahimta. Hamsin. Wala, hamsin. Kuma littafi irin na sarari din nan. Hmm? Ne ne? Wai ne ya sake da a dawo da shi din Yake ya mai da tabaitin wani mutum yake yake wa haifi eh, inni kada balagtul yawma ma balagat ma balagtu tadakkartu qawla ba'dihim kaga ba nashi ne ba to amma sai ya ga wani ne ya yi irinsa sai ga ya dace da shi kaga ne eh to da shi na gidan manzon Allah ya tabi hamsin ba da'awan hatta sa an kori shi a amma bai komai ba yana kuka yana ta me zai yi da Allah da me zai sabu ba Allah sai ma na, in wannan suna magana da kace kuka kaje la ta la ta kana ta mai rahmata in ba da wannan aya ba abu da zaka yi a Qur'ani ko da ba in ka cire wannan aya ba abu da zaka gano na gaske in da rai ke da rabu ne yadda muke ina Allah ya san rabu kafin mu mutu kila Allah ya canza mu mu tsaya mu addinin nan wani abin ku zo gani amma ka yanzu da a gada muke ba a gada ba da kai ake yi ba da dukkan mu ne dukkan mu ba a gada muke eh. ai ma karatu tukan nan sai dai na gaya muku sai dai muka gane karatun ba in dai ka gane karatun ta yi imani da kai ake in ma ka ɗauka ba haka cikin irin wannan kafi ta kai lokaci ne sai ina za ka je wannan yana tsoron ya je ya haɗu da Allah to kai kuma me ka da za ka tafi tuka tuka ka je ka haɗu da Allah ka ce a mutu a ina mm, da mutuwan ba wuyan mutuwa ake gudu ba abin da za a faru da Allah da shi shi ake gudu littafi hamsin ai in kaga ma wani kake ne da kake ce ni ina complain kamar yadda wani mai waka yake complain yana cewa ba yana cewa ba ni rayuwa ta ta sai a gabar kushin kamar naka ne nan ku ka karanta na wani ne mu'allafan ma na muktasar wa mutawali da kan kake sabi akwai takattacce akwai mai tsawo ka duka zai yake mun danna waya mun iya shiga kwana kwana waya mun iya shiga duk inda wata kwana aka ajiye abu mun iya kafa shi mu taibo shi mu kalla tun da kayan waya ko ka dai waya da amfani ومنها دقيقتين أين أقولنا ما قدرت بها ونصيرا لتتفق عن بدا an watsa su kaga irin wannan dan gata zai wahala ya yi littafi a kyale shi da shi kuma irin matsayinsa wani na malam ya yi fi da wayar hudabi akwai wanda bai bushe bayanan na cikin gauri ina zaure na wanda shi yana wanda an bata da shi da kadar na fi ma da shi shu'ara da ke mawaka da dama sun yi barkoki wajen yabo nan a alaƙi lafi bila bilma a bisa inda suke kafa a tun da mutum ne fitacce jikan annabi wata baya da shi. a shahararrun abibu bagadada da fitaccen ku wannan um, malamin adabi da bagadada ake fillahi dan uwana don allah yana son mutumin da da allah mai suna ahmad bin abdulhamidi ashawi alhimyari wa muftin basara wanda shi ne mai fatawan basara shugaban malamai da cikin basara mufti ne mufti maganin kafi shugaba rahimahullahu ta'ala fatawafarto ala darsil al-arjihi to tun da kaga abin da ya same shi an jefa shi a haɗari Allah ya fitar da shi me ya kamata yi hmm? da mai da zai ba da rayuwarsa da musulunci gaba daya har ka samu jarrabawa ka fita sabis to yanzu ne ya ka haɗa ka ka ka aiki ka shiga haɗari za ka mutu yanzu ko in an jima Allah ya sa so sanarta kai daga ciki ko yanzu in ba wace na ta kama mai nasi babba ta ba to sai ka sai hannu mai nasi babba ka ba kwalwa mai nasi babba ki ba ilimi ne ke da shi in ya kake da ita mai nai babba ki ba ta tsaya ka nunka aiki yanzu dare da rana in ku dama kana yi dare da rana yanzu haɗa da gudu idan ka shiga haɗari ka faifale daga cikin godiyar Allah da za ka yi kannin ka ibada ba za ka rake ta Allah na gode ma wallahi mun shiga kaza mun faɗi da kaza wallahi na gode a ba gode Allah ba gurbin nan duka zo ka yi aiki a gani a ƙafa wanda kuma da kai yana da addini da ya saka zo ka ci da yi gadan كيف توفقت هنا تعرف أرهينا على درس قلت إيه كرنت الغنى نهي حتى وانا كرنت الغنى رأسي كتارة متعني كدنيا تخويا مصو كلمة كلمة أتنبيك أفينينا بقيت يا حقولي ده مشاكة تنفتر ويانا ليش لا تتنا بفيتي لا تتنا لكي كنين فنينا da to shi kenan zan zan buga kwana uku zan sauke littafi kaza zan sauke littafi kaza daga nan sai ka sauke wata uku a wani sakon ba ka Allah shi hada kuma ka zauna da mutane ka karanta musu hadisi guda ɗaya ku cire fikirin da ke ciki a tattauna shi a juya a tashi shine shine karantarwa ya ɗauko aya guda aya biyu inda za ka zo da ita ka kwance ka ka bai bayani tare da kowa ya fahimta mai tambaya yi tambaya tana aiki ya rage gare mu gaba ɗaya to shi ne koyarwa ba wai kai bayanin hadisi ka yi ba ne ka tattara ka taro nan ka taro nan ka wurga shi cikin intanet bai rabu ya kama sallallahu alaihi wa kana kwafa kan gaske ne Hmm? kai sai ne ka sani ba sun sani mal ibrahim sai ne baka san shi ba wayan gaba mu dan wayan idris nan kuma da kai akwai dai babu hmm? ba ta kasa ba sau ka kallo bayan ka yanzu a cikin fito da wayan fa idan ne gaskiya ni ban da waya ni na batta mota an ba akwai kafa kafa wayoyi ta dubu ɗari da dubu ɗari biyu da inda ba a shiga cikin kai ba za ta rawa yadda ke nan ba zai ce mu zai gashe mana kuroti da ko ta miliyan amma sallacin nan ya an sami wayan miliyan kuma ga shi da ka da yaro ne kare to za ka je da kana da wayan miliyan ɗaya da ka taɓa miliyan ɗaya ka fara kamar da ba da ka kayi mani da Allah kuɗiyanka da zan maka wasu cikin kuɗin da zan nuna masu lajiban ba ko ina eh to ga da miliyan dubu ɗari uku biliyan ɗan dubu ɗari uku waya ɗaya yaran nan fanka da ruwan su ga daga dubu ɗari ne dubu ɗari hamsin shi ne matsiyaci dubu hamsin shi ne matsiyaci kuma duk inda zai shiga ya mallaki yana ya san yadda zai kuma da kayan wa zai haɗa kayan shi da kayan baban shi da kayan menene da na makwata ya raki ta nan ya raki ta nan ya haɗa ya wannan wayan sannan ya rike ta naira ɗari uku a hannu muke gani sun da naira ɗari wayan naira ɗari uku da ce ta da ɗayar ma ya sa rubali ya ɗaure ta wannan ce da na kira min amsa yi hmm. ne zai gaya musu ni dai ba ni ba bayan wala ibrahim yanzu ya yau da cewa oh, kaga ka je ka saba Allah ta dalili na ka gani na ban da tsara da aljanna ban daga cikin masu kai ka wuta ban daga cikin masu kai ka aljanna in ka danta ne ka tafi ka dan aljanna ne haka da nake ma na maka ne ina son ka tsira ne kawai amma ba wai ni ina da wuta ne ba ina ina da aljanna ka da kai ka san aljanna ne duk da ran sama kuna zuba ko ciki ban da shi sai duk da hanyoyi da na ga malamai sun ce kana neman aljanna tun da hanya da hanya da hanyoyi irin waɗannan mutane suna kai mutane aljanna a ya ka yi mu gani ko shi ya tsaya da kofa lokacin karantarwa yake ka kan da kitabun an zo fihi da littafi da nake da ciki da cikin da darasi wa da tu'addihi da farle da nake badawa baya nufin ɗin farilla wata fari'in billahi da ta da nai daga Allah afi ta ruwa ina neman yadda zai cika ba shi ne yake cewa idan sa sai kuka ko da ainihin da zai inda rayuwarsa ta kare ba shi ya gano yanzu yana son ya biya kwafe wata rayuwa a faran can da yi da kwafe ta muka da ke kun ga baitocin nan namu ne mu tsofaffi ko yara mai kuka yi ku ban tsare ku tsara ku gyana kanku yanzu an kuka ɗauke mataki ba ku riga mu tsallakewa mu muna kwama da lokacin da muka ɗauka baya tun da yana nan ba a sake ba layin shi gilo ne an zalika shigula shagilin wani mai shagaltawa bai shagaltar da ni a yanzu idan ka fara kana buga-buga yanzu na wani ya kwashe ka sai ka ji ana neman ka a gida wai ka zo biyara menene ya ji ƙwarin aure ke nan ɗaurin aure ne na zo ba ku shirya ba kana nufin da ina mutanen ka ɗaurin auren ka ba ka shirya ba ai ko janaza in dai sa take an riga an mutu an gida annobi yanzu da kun iya zuwa samu janazan ba eh to shi kenan duk mata da amma da aka kama hanya daga nan in tafi zan je in je ta'aziyyar dan uwana a sakkwato ba ni ma yin ta'aziyya a nan a shi dan uwanka ya mutu a sakkwato eh to Allah ji kan sauki amin Allah ya baka ladan amma ba zan hau motar da su kama na ne balle suna a ce baka za ka je ɗaurin aure shi gudu shi wanda mara amfani da dai haka ko auren almajiri in an ci ba a ɗaura wani almajiri aure to ya tsara mu da kafan yau zai ma da kafa ba su ina zan abun da sai mun ka tarko ma man dan nan kasan nan kafa ke musu waya su zo ɗaurin aure shi lalle ko ba ku da aikin yi kuma gane inda da ka kai ba sai ya mota zai da duka zai zo ma ɗaurin aure shi ne ba aikin gaba ya tsakko mota daga taraba ya zama aure aure tsawon auren nan an samu wa kuma jisun isa ba ku kuke ya a hadisi wani bayan da suka yi jira abdurrahman bin auf ya yi aure annabi wani sani ba aka ɗauki auren ne a biyu sauran addinan ba me aka yi da ya shiga kawai ya haka ya haka ya ci tauka ba ya haka tauka ba ya kuɗi sun haɗu sai ya nemi wata daga farawa ya samu iyayen suka zai ba komai aka ɗaura masa aure kawai abin da aka gani ya sa turaren kawai irin wannan turare da aka shi sai dai ango ya zai zauna ina ƙanshi a ƙanshi da ya ta kai ya ne ya faru haka na ganka haka ya ce ayi ayi a ɗanyi aure ne bai da bai tafi da ba su gaya mun ba an zo ɗaurin auren da bai da yi kai ba da wannan zaman da aka hana musulunci ba an kada musulunci ne da aiki da ba su rufe ba kada ka yake ta shi kenan Allah ya sa albarka Allah ya haɗa kawunan ku cikin alheri Allah ya muku albarka amma dai to saboda ga talakawa jirgin nan ka ɗan yanka ko da ragon ka kawo musu ba walima ne za a ba za a yi wa'azi na ƙasa annabi zai yi wa'azi ko Allah ya ba da kuɗi Allah walima abinci ne kuma an kawo abincin nan mabukata ake ba ba kowanne ya zai ci mana abincin shekaru kai wuce kana da kuɗi a gida muka ci wanka na gida amma ga wasu na za su kwana haka rabin su ba kuma dama shekara ba sai dai aka fara ku gan shi don haka nan ga rago an yi abin nan ko koma haka san waje cikin motocin nan ku daddasa shi an da boshe suke su kike ma su wani ku tafi aikin su almajirai ne wannan da nazari wannan da wannan da menene daga nan sai ku kashe ni biyu ne gaba ta zauna ai ta dariya ai ta ihu gaba ta darin ya tafi a baya yau sannan ku ji tsoron Allah a tsarin lokutan ake sau da kanan shi aiki ke ta ƙuro da shi ƙuro shagilin yanzu za ka fi wannan yi ka je ka kira shi zai ne ka ba ka shirya ba hmm? Eh. ai in da aka da waɗannan mutane mala an sai hana maka abin da za ka samu yanzu da kuma ka kaddara gidan kai tsone mala su ka tsere in ka kai kai a fara ta fadda ko shagon kai kone ka a ma ne ya kone ba ka kalla kone ta zo da na sannu ai ko ba ka so ne su wata sannan maimakon ka tafi abin da za ka nemo ka samu ka fada wannan asarar da kai sana na gana yau karshen da ba wanda zai ce to ta bisa shagon ya kone a dila karar da ba ka ta ga dila ɗauki dila ɗaya wannan ma ɗauki ka ba wannan ma ɗauki ka ba irin wannan mai ba ka dila ka je wani jarin ka bai zuwa ya zauna ku duba da ga bangare wanda zai zai zauna biya aka yi wutar ta kama to ta lantarki ce ko ta eh, da ya yi kan faru maganin faru da shi da wutsar kuma maganin faru ne da wutan ta sake kamawa shi yaro ne sa ta kukuwa ba ta kace ta sakaci ɗaya abu ta ce ko menene ya kona to da ta tashi konewa a cikin kayan ka wanne ne ya fi konewa da ta haka an kai a lokacin ba za ta ba sai ka gaya dan wanka ne mace shi ne kinka sai kun duka yadda ta kuka da gaba da labari ai ta tafon da ya tashi sai da ya cinye wallahi abinci na ma sai da ya kwane ne ina ma sai da kwane wani na zaune a gefe shi ma in yanzu zai sake maka tambayar wannan to ku je ku tafi a yanku ka nemo kwalayenka ka ta da ka sa a ciki ka jira mai Allah bai kasuwa in ɗan kasuwa ne gona in kai mai gona ne fi aikin ka in kai ma'aikaci ne a ƙarshe ka koma ƙauyen ko ka gane za ka sai ka zo ka tada wani abin da za ka in ka koma ga Allah kana inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma khalif li khairan minha Allahumma ajirni fi wa khalif li khairan minha Allah ka biya ni wannan musiba da ta sabu ne kan zamin wanda yake shi sai ba ma sai ka da Allah ya saka kake ba to amma wannan dai kan mu tafi da nisa karantar wanka kuma la yakufu kafi an ko an musabiri musabarati fi nakil hannu na bai la yakufu kafi hannuna bai tsayawa an musabarati daga yunkurina tunjewa na fi nakil fadaili wajen yaɗa falala yaɗa karanci yaɗa tarbiyya yada mutake yaɗawa. لعل الله سبحانه وتعالى إلى أن تبارك وتعالى يدخلني دار رحمته كده كيف جدار رحمته جدار رحمته ليس جدارها لا بد من العمل ويسكنني كلا يكوي يشجدني ما أمان سبق سبقته الحسنى تعرض وضع قد قدر له الجنة تلتمي في جنته أكار أكارني أتكي فإن الرهيب قريب tafiya ta zo kufa a shekara farai tafiya ta zo yanzu ko da mu ko za ta leko nan ai ka ga mu ne da mu fara gudu masu farai tunda ne za ta yi da yara sai dai su ma fa na mutuwa amma da yawa aka fi sa rai babba kada zuwa ta ce ina ba la ibrahim ina ban kamaru wanda ya algarkawi shekaran kanawa ka gama cin da haka yake wannan magana da wata wata ana fare an fi sa rai in dai sa ne wanda ke da shekaru shi aka fi sare sai dai Allah mai iko ne kan tafi karami to amma ka falle da fakai in kana da hankali abokan kafin wuce sai kai kai kamin ta cikin ku kawai ka san ku kana hanya dole ya kamata ka fi kowa tsoron Allah da ka ji motsi motsi kai ne ba mutuwar ake gudu ba yadda za a samu Allah ake gudu wata annin yin da'i ba kai ka ce ne na kuma an fakira Wama kuma sanu kawulin imamai aliyu bin abi talibi ya kyawun maganan aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu shi ma lokacin da kwanan shekarun ga abin da ke cewa wa inna ra'an qaddafara khamsina hadatha ila man hadin nabiyul jihi la qaribu shi khamsina ma ke cewa idan mutum fara khamsina hajja ya kai shekara hamsin malam shekara hamsin kana tafiya na ka kusa khamsina hajjatan ila da qaribin ila man halin bihi yana dadda wurin kansa yana dadda mafadarsa sakar hamsin suna tafiya ai baya har a tanadin yadda ya har yanzu taɓawa ake a ɗan taɓa a ke a kwanta a ɗan taɓa a tafi hira a ɗan taɓa a tafi kaza a ɗan taɓa a tafi kaza taɓawa ake wannan kuma yanzu ya kamata mun daina taɓawa yi muke haɗa malakatu hali yake wanda shi ne a takaicin rayuwa ta al'umman manzon Allah shi ne rayuwar wannan jikan ne. amma jara alayya da abubuwan da suka gudana a kaina min hawa dukkan layali na abubuwa na yau gobe wani alwada na husun al'awa ke bi muna roƙon allah yi mana kyakkyawar aƙiba kyakkyawar hatima to fi allah ya maka cikawa al'allama al'adisi da himahallahu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu shekara nawa kenan ɗari da ɗari da ɗaya kenan don kuwan shi ɗari da ɗaya sai mu ce wajen ɗari da mutuwansa wannan magana da yake kamar yanzu kuma nan shi ya ba da labari da kansa to a galabiya in za ka ba da labari da kanka kakan rage abubuwa ba za ka da ka abubuwa ba dole ka bi da kaushewa. sai ce tabba mutum ukura wani tarihin kalil allama al'alofi Allah domin ko bin amalina wannan kuma ne muka kakulo mun dora akan wannan tarihin mun sake za mun ɗauko mun faɗa abubuwan da duk inda ya ɗan kyale muka tono shi wanda muka tuna muka haƙo shi muka bayyana shi kuma shi da yake da sunan eh, mahmud ana masa lakabi jamaluddini ana masa kinaya abul ma'ali sunansa na yanka mahamudu shukri buna abdullahi baha'uddin buna abin sana shihabuddin mahamudu husani husaini mahamudu da husaini ma'ana jikan annabi ta wajen husaini al'alusi garin kenan al-dagadadi rahimahullahu wannan bawan Allah Mahmud Shukuri min sadati alil baiti yana daga cikin manya manya zuriyan gidan annabi da zuriyan nan nasu har yanzu fata nan fatawa sai ba an ta wuri da fi ramadana an haife shi a ramadana sai dai ina gaba a tantance ranar ba amma dai alif ɗari biyu da saba'in da uku eh? dubu ɗaya ne nake alif ɗari biyu bai ayya ba kai ba ba to alif a ah, ɗari biyu haka nake haka ne daidai ne daidai ne don kun ne dubu ɗaya da ɗari biyu ba alif ya ce ɗari biyu da saba'in da uku kakansa husaini al oh shahir akwai tafsiri alusi fitacce kakan nashi daga daga na sofiyan ai da na faɗi lokacin da zo kaga bai faɗi wannan magana ba sufi ne ai ta baki mai aka ce yan tablighi da aka samu da tsoho ɗan shekara saba'in da hudu za aka tambaye shi ana da sai kai wa aika ce ni ne wani shekara na kaza da aka tana daga kansa ce ni ne wani shekara ta hudu aka ce ha ah, shekara hudu yake yi ba na kirga shekaru na da suka gabata ina kirga shekaru na ran da na gane addini wancan ba na farko shekara hudu kenan da ya fara tafiya ina wa'azi yana raka masu wa'azi yana fahimta yana doyen mutane a zo a bi Allah shekara hudu kenan saboda ka shekara na hudu kenan yau idan mutum zai samu haka ai yanzu mutum ya koma shi mai zan sauran na da yin kuma sai rinta shi amma ba dole a karba ba ana Fa famanna Allahu alaihi Allah yi masa ni'ima bil hidayati ya bar tarkatan sufanci kaga sufanci irin wancan inda wanda kake magana fattaba sunna ya zo yi sunnan annabi wanda bagal bid'a da ke fadda bid'a fa asbaha sunniyan salafiyyan yawa ai gari mutum ne mai bin sunna irin sunnan magabata sunna annabi sahabbai tabi'ai وسنذكر مراحل ذا مقام مرتبه حياته لاحقا ننجح تأثر بمؤلفات ابن تيمية يا تأثيرا تبا لتتفين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ta ta'asirin baligan ta tuwa wanda ya kai mutuwa wai da zalika a shara rafi'i bi kaulihi lam ar ahadan an taba ganin yari mahalusi ya kaddira mu'allifa ta ibnu da yake darajanta littafin ibnu taymiya wa ibnu qayyim qadaraha mithla huwa irin su mahmud ɛɛ eh, eh, ay mahmud bi sukuri bɔbɔ nɔ ami wɔ bɔbɔ nɔ ami bi bɛ dambɔ kɔnfa haka sukuri wannan kuma eh. wa ibo nɔ ami bi ale yɛlɛ alo si suna dankan mɛ sa ale wa kana yanni mahmud bi ala fi محبا لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بطلين سن دعوة محمد بن عبد الوهاب وناشر الله ينا يا تاتا ودافع عنها ينا ما تكاليا لأنها دعوة الكتاب والسنة جنب على القرآن بسنة النبي وقد أقرب كتابا يا يعني للتاجي مصمم شرح فيه عبر قائل الإمام وأنت يا إشاهي مع للتافه ده للتافه محمد بن عبد الوهاب وهو مسائل الجاهلية إلا كنت تبا ممكن تاشي أنا تشير عليه في أنا في شرحي محمود محمود كل شكري وقد جاهد في نشر الهدي ياي أي تكو ورنيا تغسكيها والرد على الباطل ده ردي أكن كريري فسن جاراته جاء كل على حرام فا نعلمي فا على الخرافات أكن كريري المتأصلة يعني في النفوس وانا سنة كاتوتو أتكذكتا جرس دنا دوالا في قويتاسي يبين دا قول جيسو باشي يجن يوم اسلا أكا قويشا غريبا فقط برفائنا يا رجل تا لتكتفي مؤلف المؤلفات التي za'aza'at ƙasashen batili wanda rubuce rubutun nan nasa Allah ya ba su karkuwa sun da tushen fatar wa hadasar bayyan sun haifar da amo wa islahan da gyara aziman mai girma wata fa sautuhu sautunsa ya wa kula daga fi hanya a musulihi duniyan a matsayin mujaddadi na addini da yudanni fil mutalabati an bisa tafsirin biyu wanda yana amo yana neman a tsarkake addini daga duk wani abu da aka tsara a ciki min malahikatu min auzari bidai abin da ya adda ta dinna na dokin bidiya damarin mahmudu shukuri ka'adatul muslihina kaman al'adan masu gyara ne ko mujaddidai wal mujahidina al mujahidai bi yabtalihim Allah Allah ta'ala kan jarabce su da husumatul mushrikina da kare-kare gaban mushrikai kai kana son ka ce da mutane alheri mushrikai na neman kila ganin ajalinka ko tsurar da kai ko kwata ka wa ahlul bid'ah sannan wal hasidina akwai mushkilan abokai wani kuma yana nan yana bakin ciki ainihin ya ba a ta dalilin ka fadahabu yushanni'una alaihi shi ne ta tafi suna ta ɓata wannan bawan Allah nuna hu bi kuma min shakka suna jifan shi da tuhance tuhance mabambanta منها أنه يبث فكرة الخروج ala sultani. shi ne babban abu da za a haɗa ka da gwamnati a ce ma ai kai kana yaɗa tunani a yi tawaye wa gwamnati ita gwamnati ko gudun da zai labari ke tsaye in nan kujerar ta kake nema ka tun tsawar ba ta bara ku shirya ba aka je aka ala masa aiki ba abu da ke mulki yake nema kuma tun da ya kamata masu mulkin don gidan annabi Buri annabi ya je mulki kwamai ne mulkin shi daban ne shi ba zai nema ba da yi asiso madaban kuma yana kafa wata ɗarika yunafihu a dayani. yana gaba da duk wani al'ida wa anna ta'sirahu asara bainan nas kuma faɗa a jinfa ya watsa tsakanin mutane da mutane suna bakin ciki yau a duniya kace jama'a a yi kaza a aikata ka ce jama'a mu watsar da ka mutane su watsar to daga nan ko za ka gano matsayin ka fa'adaru wali bagadada suka zuba gwamnan bagadada abdulwahab basha fasadar Amru ya ciki doka ya bada doka gina sayyid mahmud an yi a kori wannan sayyid mahmud shukuri wa bin aliyu ko al'alofi a sai da sabi ko wanda ga akwai misali na Muhammad Al-Wusi wa Al-Hajj Hamd Al-Affafi Al-Najdi sai wa'annan muna jin manyan ɗalibansa ne rahimahullahu ila al-anadar sunan wuri ne falamma wasalu li Mosul lokacin da suka je Mosul ba su ƙara sa anadol ba قامت قائمة الموصلي الموصلين موصلاwa suka ta da kayar baya آية ربايا aka عطا فو zai ce موصل با ya أنا دول لأن الذين أمر بنفيه ما بنفيهم ما فكر أقوله من أعلام العراق الكباري من ين أن العراق أواني وأن في الموصل عدد كبير من العلماء موصل أقول من ما لم يسكت وطلبة العلم أسفل في الدين فطلبوا من السلطان الصفحة suka koma aka nemi daga babban sarki ya yafe masa wannan ya hana abin a janye kwarashi fasadar al'afu sarki ya turo da an masa afuwa an hun su wa'in da بعد أن مكثوا شهرين في الموصل bayan wata biyu suna mosul suka dawo baka dafa ba su da yamma yan da shi ya fi fada da cikin saboda ya kan Eh, ya fi haka sannan da yan shi'a ma da makamin shi'a ne za ga littafin sa mafi yawancin gaban shi'a ne dama ta hango da yi hango ne in ka kori eh, mai yin ce da suna eh, yan shi'a daga wasu za su kori su za su su koro nan ba an yi haka da ba ba an yi haka ba mu hmm? ban yi sai da daga haka ya dama duk wanda mai ne kwarkwan fashe yi da bi gida a gidan gidansa in suka san shi gafin mauludi su suke cikawa haɗewa suke eh? har da suke su ja kullum su cika kan tituna daga fi shahara da filmosan wa'adu mansurina suka tawo suna masu nasara فقام الشيخ عبد اللطيف الشيخ عبد اللطيف حداث بن سنيان في صحيفته الرقيب بالانتصار للشيخ يعني يتكلف الى توبه المال للشيخ والرد على تلك الشايات معناه شي ومن شيخ عبد اللطيف بن سنيان يقول إيه ينا ده جريده فده كان جريده محفوظه من خمسه yana da babbar jarida shine fa ya dinga rubuce-rubuce yana watsawa duniya yana wanke malam abin da ake tuhumta da shi karya ne والرد على تلك الإشاعات والاقتراعات وقدر مقالا يا في كدا وضرب تبعك الحمد لله حاسونك الحمد لله عاد الحق لأهله سنتفق بك هذا الحق لأهله لقد نتاك أقوم بلما لم walamma al ingilis lokacin da turawa suka fada turawan ingila suka fada wa al'aman a shekara alif dari uku da talatin da uku fa'al alaisu mahmudu shukuri alaisu ya yi aiki ɗaliban nan daga ta yana mai neman taimako ba da al'umara ila'ar tana matsayin jikan annabi ba ga yi magana a kafashin larabawa ana ji kuma babban mutum ne ya tsaya ya yi ƙudurwa ya yi kira a kawo agaji wa iraki lakinnahum lam yastajibu da talabihi ƙasar haka ba an ku kiran shi ba da ɗan bija ne ni da kira za ga an amsa fa'ada ila bagadada ya koma bagadada da ya fita ne kafa kafa shi a matsayinsa jikan annabi ba kusai ne ga halin da ta samu iraki gwamnatocin larabawa kawo agaji a je a fitar da turawa na ingila wata bukka da rufe ya ta ci gaba da koyarwa tun da koyarwa shi ne babban aikin malami wata alifi da rubutunsa hatta sakatar da gada da jirgin Ingila. har da gada ba ta fada hannun ingila Fara فعرضوا عليه القضاء lokacin da gwamnatin ingila ta kama daga dara sai aka ba shi alƙalanci aka kawo masa talhan alƙalanci sun yi duk da shi mutum kirki ne wawa wawa wawa da shi ba sarrafa ba sai ba zai aiki a ƙarƙashin annewa na an mukhalar a tuhim yadda ta kuɗa da gwamnatin ingila kafin kwanan ma wata mashkila za ta fashe samun su tunda wannan uwar gulma warasata jami'al manasibi duk wani mukami da aka washe, a karatun da suna sane da shi ko kun san tarihi ga yadda matsayinsa yake in suka samu wannan sun samu ainihin kasa sosai min al-iftai a bashi fatawa eh, jami'al manasibi min al-iftai a cikin an bashi ko shugaban fatawa yanzu ya karkashin ku ne wa nasu wal mashekati shugaban shekinan kasin gaba ce duk manyan malamai na kasa wanda suka tsara ce duk baya su wa kullu hidimatin duk wata hidima da aka ba shi a gwamnatin ya ki karɓa ya ki karɓar alƙalanci ya ki karɓar fatawa ya ki karɓar majalisar malamai a fashe gaura hidimatul da sahihi shi kawai ya zaɓi karantarwa ya zauna ya nuna mutane addini ونشر الهداية أكيد أن أفراد الأمة أنا بشوفه في البيت في البيت في الخمسة أما ما أنا شكله لم أتكلم أنا كان أبغى أتكلم وأنا كلامي أبني نسوي مقابله أدوية مجلس المعارف يا كربي شو جبان مجلسا علمي بقوة ليتمكن من توفيء نتاج العلم دين يتعمو داما يا علمي في العراق نعم وعضوية المجلس العلمي قد لما جلسا علمي على الأرض نلابة بدمشق دلوقتي yana da mukami a iraq yana da mukami a syria dimashq sakari ko ko يعني وتوفي الإمام أصلا آه، عينين آه، عربي بدمشق فخريا توفي fil imami sama shekara ta ɗari uku a tabbatin ɗari uku da arba'in da biyu kewaye eh? da wanda yake tare wa kada rasahul ulama malamai sun yi masa me yake da suna ta'aziyya me yake ce ba da hausa ta'aziyya su eh? a ta'aziyya da yake kai fa rasa idan mutum mutu ayi rasa a yabai a masa ta'aziyya an yi ta'aziyya fa wa zakara sahu al-ulama wal udaba wa shu'ara يقول الشاعر العراقي معروف الرصافي محمود شكري فقدنا منك هبر للمشكلات بحسن الرأي حلالا لقد كنت للعلم في أوطاننا جبلا إذا تتحكم فيها كان أجبانا معمود شكر هاي فقدنا نهبا منك لك ما جميل دليل ربك بالمشكلة ده ألولي بحسن الرأي حلالا حلالا بحسن الرأي ما يوروري بأبن إتافو بكتاما وروري قد كنت للعلم في أوطاننا جبلا أنت جبلا للعلم أي بيتك كعلمي أقطمو إذا تقسم جزاء رب دوت إن فيها قسم النعب كان جبالا هذا من دوت ورثه تلميذه واللي اتقالت بها فشي ما يعيك عظيفة محمد بهجة الأثري بأفيرة منها بجدان دقا بأكفر من بعد مسرائه فقل قل الركب أم بجداد أم حلا هذه المدارس أظهر وهي باكية من بعد شيخ بنى الآداب أطلالا bagadada yake bagadada Allah farki bagadada a kafara ta biya ce ta bushe da rashin sani min ba da masara ihi bayan fa an rafa an samu jibi a kalkalar rakabu ainihin a kabalan a abu a habalan tawagogi ainihin suka wafe suka shiga ta a nan habalan suka saboda rafa ce a habalan ya nufa kaganar lahu an bagadaza daga garin bagadaza daga garin bagadada madari su da makarantu nan a ba a falala sun waye gari kubai yanzu da gudun sa baya nan tunda idan kana nan kaza ka ce ku je wuri kaza ku je wuri kaza ku shiga kaza ku fi wane ya kaza ba ka gani ko shi ga makaranta mutane nan wannan makaranta ta zama kufai wannan su koma su taruwa nan wancan su koma su taruwa nan wannan su koma su taruwa nan ɗan wannan kana gani kana tafiya nan da nan ka yi kwana kamar ka tafi gari ka ka yi kwana ka dace ka tafi duk suna da zaune makarantu sabalanta na irin su mamudu ainihin shek ali alisi ba kana so kun waye gari kawai yayi ya baki ya sau suna ta kuka zai ba da shi yake bayan da ke zo bana al'ada ba ya gina tarbiyya ana aiki ta amma halin mutane warasahu naji naji ma ya ta zan sa da ke matsala uha ya ce jini ya bukina walatta duk kalla wal irhabu wat tahdidu sana ballo na haza'u bil khutubi tajalludan mahama tabarra dakka tashdidu lafsu da na. ko da ba ku kuka. don sai an kulle mana wannan bai da min wa walatta ba ido ko an kore shi ina nan za mu je mu shi kalla wal irhabu wata hadidu da ainihin ta'addanci da barazana wannan sannan kallon haɓa khutubi za mu ci gaba da ainihin raina mafibu yi musu ibilanci tajallo dandan cije mun fa da zafi abu amma za mu cije ba mastara ba mastaman albagaɗo duk yadda matsatsi isi gaba wata shabibu sun makala daga nan yake ma bu da shukuri an na fi dinina lillahi da ro ya mahamudu an haye ta bi da ni na mai ita a fa'ili ma masa ha faha sun gwada a jilu ma ne shukuri an ta na lillahi da ro Allah ta'ala ya zika babanka ya mahmud a hayaita ainihin maita a ka'idin dukkan kebe ka raya matattun a kebo ta hanyar gyarawa na gari? ba a hafa hafa walatan ego ainihin wani bincike ba zai kara taba su ba walatan ego wani cin gyara warasta bil adidi علم بدام عفني تعطيه دي من المرافي تجيب عديد ذاك فنش ديو منها في كتاب أحضان العراق للشيخ محمد بهزك الأثري رحمه الله من مؤلفات إمام رحمه الله جد كتور بكتور بكتدعي الله تعالى ذكر شيء دكاتين صار وانا النقيا وانا أكبروا كجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعماني معناها فتو دماشي فتو دماشي وبين كاري أبو حنيفة دا كفايش دا النعمان فكاد أهل سنان نجيب سد الأضرب على من قبل أفهم زجد عذابا كت الأضرب akan duk wanda ya zargi sahabi daga mun da yake kaga shi ahlul baiti ne rufaini taraddu ala rafida na uku asuyuful mushrika muktasar al-qawaid al muhaqqa akwai takubba masu haske wanda sun fito da babban washi kaita wa sawa'iq al muhaqqa yayi taraddu ne ala shi'a da mu kaza mutum ya zunzu tsayi ne na hudu alminhatul ilahiyya talkhisu tarjamat tufatul asabi ashiriya shi wannan ainihin tarjaman wannan tofa izinin ishiriya a raddon ala rafida kuma rabbi ne akan shi a rafida kuma da lissafan nafa na biyar sa'adatu daraini fi sharhi hadisi sakalaini فيما أيضا رد على الرافضة نسج فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن بديش ابا للتاسع سنبقي جاية الأماني في الرد على النبوحاني ونشي تاريخي وأيوان رد على داعية الشرك wani mai kira zuwa ga shirka annabahani fi tajawidil istigafata inda ya halartar da za a nemi za a kama kafa za a yi tawassuli bi sayyidil khalqi annabi muhammadu kenan kaga ka kansa ne wa raddun ala tahajjumihi shi wannan Buhari yayi zage-zage ga malaman musulunci yi masa raddi a ce ala shaykhul islami ومنهم الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب أيضا النبي ان النبي يتاشي مسألتي يبقي الآية الكبرى على ضلال البهاني في رعيته الصغرى بسبب رعية كما يبدأ كنتين نورية وانت رعية رد على هذا الضال النبهاني كنا نترى فتح المنان في الرد على سلم الإخوان من أهل الإيمان بالتالي نعمة ردي وهو تتمة رد العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الذي توفي قبل اتمامه في الرد على هذا الضرب نقوم كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة مشاقية تصريف الأفعال ɓangaren nahawu yana da littafin sarafu tunda irin wannan aikata aikata da yawo da larabci na sha biyu al-maqarudu min ilmi al-arab ya yi littafin aro littafin yadda ake tsara waka na sha biyu sha uku الدار يقيم في شمائل ذي الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم يا آل التافي سكتين النبي نشعر تاريخ نجد ربي يانا بالإتافي ورن خمسين والعديد من المؤلفات ينادى لتتطيب الدامة والتي زادت على خمسين مؤلفا وقد أخذ منه العلم وأجزى العديد يعني أخذ العلم منه da dama sun kafa mutum وأجاب العديدة يا إجابة ودداما من طلبة العلم وعلى رأسهم الشيخ محمد بهجت الكسري والعلامة طه الراوي والشاعر معروف الرصافي وهو الذي لقبه بالرصافي بالرصافي رحمهم الله جميعا سيرة عاطرة جدا رأيواته ta faɗi nan mai daɗi mutaka ah, a kuma a ƙarfa shi sun eh, da yanzu yin da kawai a zangara wata rana in muka biya sai ku ga mun tashi da biyu lakada anta shaykhana salasatu marahi malamin mu ya rayu ya samu masa mahala uku wane ne malamin mamudu shukuri al المرحلة الأولى كان فيه بيكفن في أولا مرة صوفيا خالصا وهذا الطول هذا بايدك أبي ليش بايدك حسبا شيء أين ونن بطعي ناشر يبدأ من أول حياته ثم بركون إلى أن تجاوز الثلاثين خليه شيء كلا ثلاثين من عمره وفي هذا يقول العلامة الأثري رحمه الله في كتابه أعلام العراق شافي تفائل ولكن الشاب المتأثر متاسين متاسين يا تأثيرا بالعقيدة الخلفية هذا عقيدة تخلفية خلفواني والمتشبع بالروح الصوفية وندا يا تكيا وشد روح صوفي على له من أبيه ده بابا صوفي هو وأستاذه ما لم ينفع الأول لم يسر إيه ولا ربط عمه فلو كسب يسعمه يريكم فصلت بطة طبا المستقل بعلمه وعند بطة فشيب عن كيسبا نجم وانت عليمه وآرائه وآرائه الضارب بالخضاء البلاتي وعند بطة نار برجبا كيري الصوفية فلو كسب شكرا لك كان صوفاين والمذاهب التقليدية عرب الحائط شو بس بدون اين في هذا القرآن أشد بنقول فصرف التعصب بطره في قبيلة يقول لك إذن فأن عمه ينظر يعني سيقول بقوله معاه فصرف التعصب بطره خلوه كثير كيش مرهبر كيش تعظم في المعبرة سيقول لك بدو كتانفا أما كثير أضرب ما سكحتكما المرحلة الثانية مرحلة matakin na biyu kana fiha mazijan baina sufiyyati wal ta salafiya sai ya koma yana gaurayawa ya fahimci sunna ya fahimci kuma yana sunna yana taba wancan yana sunna yana taba wannan yana yake sai bidiyoyinsu yana gyara mu gyarawa ولم wannan هذا الطور ba ينا يبدأ بمعه nan take كي يبدأ gaba daya. وفي هذا يقول علامة الأثري لما بلد الألوسي تابقه بألوسية يكون مرئي من حياته اتفعت أعصابه الذهنية وكل وصف تفقد العلمية إلي في القلب ورأيناه يبدأ حلا جديدا فيصال كذا ونصعاب ينعي أنه من أعوال التفكير نا حال تناني والاجتهاد باجتهادي ويحب النكر فيما تعاوره لأن هذا تجيب أبو بكر كشجيه في أثناء الشباب من اختلاف العقائد بالساقط والأجهد والنزعات برأي المذهبية المختلفة محمود شكري الوفي وآراؤه اللغوية شيلنا النقبة المرحلة الثالثة وآخر ما استقر عليه شينك أيضا inda aka yi masa cikawa a kansa da المصنف رحمه الله وهو دور نبذ التصوف matsayin jefar da sofanci da bikin haɗu da dawata tauhidi da fitowa fili ya bayyana tauhidi وفي هذا يقول العلامة العقري ثم ما لبث الألوسي ألوسي بيدئب أن أظهر عن عن انهيازه يبين حق وصف في جرأة تكون رفع وقوة إلى الحركة السعودية السلفية dan take kawai ya shiga ciki ya kuma rungumi abu ga dangalar ma'a mukawamati daula tare da fito na fito da gwamnatin Usmaniyya wa Asofiya li hadhihi alharaka saboda wannan harka yi sa ai da aka matsa suka kore shi gwamnatin Usmaniyyawa ba su fa'ili لهذه الحركة الإصلاحية بكل قواها الرجعية واستعلن يتقطيل يوم جنة وقوف حتى إلى جانبي ها جانب أنت بكتابه بكتابه فتح الجنين المجان تتمة من حاجة التعقيق رد رسله الإخواني سنة لتأفيني الذي خرج من تعليقه وانبيا يا جمع رجل في جرة ذي الهجة شكرا آه، على ɗari uku da shidda wata biya a buga shi bilhin a indiya shekara وقد توفي رحمه الله تعالى الله يا متسكاوى كنت جوتا جمع جل إيدا شنانك على يعني الطريق دا أربعين دليو على أثر مرضي a bisa bayan wani ciwo a lamba da ya kama shi fi awakhir shahr ramadana a karshe karshe watan ramadana min al'ami na shi na wannan shekara na nas'alullah an yarfa manzila ta hufi ilmi wa haka ba al-nufusul kibar haka rayuka masu himma ma'abota himma suke albahithatu anil haqqi masu neman gaskiya wa duk mai neman gaskiya da ga Allah bai tabar da shi wa hadha huwa al-ilmu alladhi yuhdi lil haqqi wannan shine ilimi wanda kai shi da mai shi ga gaskiya wa yurshidu sahibahu bil bahthi anhu وتعالى على ما وجد عليه الآباء ينا وعيد أبن دي سامو إيه أكانفا يبيت علي عني والأجبار دكاكني بأنه يعبد الله لا يعبد ما وجد saboda Allah yake bauta ba ina bautan abin da ya samu bane ba nas'alullah an yubassira al-ghafila wa yudira basirat al-jahila wa yurshid al-mustarshid al-sa'ida wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi inda aka tattaro wannan tarihi in kana son ka neme shi ka same shi masadirar tarjama inda aka sami rayuwarsa su ne littattafai guda biyar نتان الدولة منتصر شافي تبقى نبقى نبقى لب الألباب عينه شافي تلي أكو دبوم شاتق الزر إلى اليو محمود الشكري وآراؤه اللغوية وانا لكافي ندعك يا خانفة شافي عشرين دقيقة أعلام العراق da shafi ra'ayin tamanin da biyar da kuma ɗari uku da arba'in da ɗaya a alamar fikirin islami fil asar al-habisi da ahmad taimur basha ainihin shafi ɗari uku da goma sha ɗaya to za mu tsaya a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 العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين